كبا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ya ku mutane na ku nemi yafewar Allah sannan ku koma gare shi ku daina zunubanku wanda mafi girman su ita ce shirka sai ya saka muku akan hakan ta hanyar saukar da ruwan sama mai yawa kuma ya ƙara muku ɗaukaka akan ɗaukakar ku ta hanyar yawaita muku zuriya da dukiya kar ku kawar da kai daga abin da nake kiran ku zuwa gare shi ballantana ku zama cikin masu laifi a sakamakon juya baya ga wa'azina da kafircewar ku ga Allah da ƙaryatawar ku ga abin